idan muka da bangaren hada-hada da sai yan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta Leicester City na zawarci mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta Man City mai suna Joe wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Torino a matsayin aro kungiyar kwallon kafa ko ta Arsenal na neman kiskar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Chelsea ta ware kan miliyan 75 domin sayan James Rodriguez daga kungiyar kwallon kafa ta real madrid manchester united ta saka kan miliyan 38 wa dan wasan baya na benfica mai suna lindelof ita ma manchester city na shirin sayan dan wasan tsakiya na arsenal mai suna chamberlain inda ta sa masa kan miliyan 25 domin sayan dan wasan huta lafiya